السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا قاموا شابيوا قوتهم جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية دريه دا أربعين دقيقة كما يو بقي قوتهم بيو ميلادية دبوبي دا أشرين وأن مجلسي نامو نحديثي kamar yadda aka saba a wannan masallaci jami'a shaikh talfatar salafi rahmatullahi alaihi wannan zai zama majalisunmu na 60 cif muna cikin kitabu ilmi a cikin littafin a tajrid as-sarih li ahadith al sahih wallafar babban malami al muhabbis al ahmad ibn ahmad ibn abd al-latif az za mu tashi babun alhaya'u fil ilm babun da zai yi bayani akan kunya a cikin ilimi kunya a cikin ilimi ku faɗa mana manzo Allah sun ya ce alhaya'u khayrun kullu kunya gabaki ɗayanta alkhair alhaya'u la ya'ti illa bi khair sakamakon kunya alheri kullum sannan an faɗa mana abin da ake ce ma alhaya sifatun kaminatun fin nafsi tazabu sahibaha an iqtitabi kulli ma yustaqba abin da ake ce ma kunya wata sifa ce a cikin rai ko a cikin zuciya boyayya wacce take hana mai ita ya aikata duk abin da za a ce alawa da rai to shin wannan sifar ana bukatar ta a cikin ilimi to shi ne abinda al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi ya kulla babi a kansa kuma al-imam al-zabidi ya tabbatar da shi a wannan muktasar din nasa al-haya'u fil ilm jin kunya a wajen neman ilimi ya halatta mutum saboda yana jin kunya yana jin za a ce wannan abun ba shi da kyau kuma ilimi ne ya ki tambaya kansa da an ce mana kunya wata sifa ce a cikin rai idan mutum yana da ita za ta hana shi aikata duk abin da za a ce kash ko alawa rai to idan abin ya zama bincike ne akan ilimi tambaya ce akan ilimi shin wannan kunya ana bukatar ta zama ta aiki a nan sannan gana na ishe radiyallahu anha a asarin ta sahihi tana cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansari lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqahna fi ad-din ma dalla da mata da kirki matan Madina kunya bata hana su su koyi addini su fahimce shi ba sannan ga al-Imam Mujahid ibn Jabr rahmatullahi alayhi yana fada yana cewa لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر mutum biyu ba za su sami ilimi ba da mai jin kunya da mai girman kai to ya za a yi to shine ga hadisin zamu ji an ummi salama radiyallahu anha qalat ja'at ummu sulaym radiyallahu anha ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasul allah inna allah la yastahi min al-haqq فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة رضي الله عنها تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحلم المرأة قال نعم تغبت يمينك فبما يشبهها ولدها وأن حديث عن ساموش لقاء ما ترمن أن الله تسلم نان أم سلمة رضي الله تعالى عنها والداسون انتهند هند بنت أبي أمية in sha ba mu tarjamata a baya mijinta abu salama suna ɗaya daga cin asabiquna al-awwaluna min al-muhajiri na cikin yan farko farko yan ajin farko waɗanda suka musulunta daga cikin masu hijira sannan ƙabila ta babbar kabila ce domin daga cikin banu mahzum take banu mahzum ƙabila ce wacce take mai kima mai daraja a ƙwarai a cikin ƙwarai shawa a cikin ƙuraishawa kusan ce gidan banu hashim gidan su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to ana jin sai gidan banu mahzu wanda abu jahalin daga gidan ya fito masu ɗan ja da su su ne banu umayya banu umayya gidan su sayyidina rabi radiyallahu anhu kasancewar mahaifinsa shine shugaban kasuwanci na makka wato abu sufyan radiyallahu anhu to waɗannan dai gidajen manya-manya ne an aka ce banu hashim a gidan ƙwarai shawo a cikin ƙwarai shawa aka ce banu makhzum kuma aka ce banu umayya to ta fito daga gidan banu makhzum ita ce ƙarshen rasuwa a cikin matan annabtar sama ga baki ɗaya malamai wasu suna ganin ta rasu a shekara ta da ɗaya bayan hijira wasu malaman kuma suna ganin a shekara ta hamsin da wani abu tara su amma kauli raji shekara sittin da ɗaya tara su shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kenan lokacin eh, shugabancin sarki yazid ibn muawiya a wannan lokacin tara su ita ce karshen matan annabi sulma a rasuwa ba matan manzo Allah sama wacce ta zama bayanta daga ita shi kenan duka matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka kare ummu salama to ita ce riwaya take cewa ja'at ummu sulaym ummu sulaym umayta bint bilhan mamar anas radiyallahu anhu ita ce wannan mata ita ma wata mace ce mai daraja a cikin mutanen madina ita ce uwar anas anas khadimin annabi sama ita ta kyautar da anas ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa anas ya zama mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima haka kuma aka yi masa hidima shekaru goma to ita ce mahaifiyarsa ita ba mun sha jin tarjamarta ba ba kowa ba ce ta zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faqalat ce ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min al-haqqi lalle Allah baya jin kunyar gaskiya duk abin da ya kasance gaskiya ne to Allah madaukakin sarki baya jin kunyar ya baje shi yi bayanin sa a fito da shi fili wannan kamar sai iktibasi daga alqur'ani ko fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqq يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق Allah baya jin kunyar gaskiya duk abin da yake gaskiya ne ko da wasu za su ganin za su ga idan an yi bayanin sa za su ji abin bai musu daɗi ba to Allah madaukakin sarki ba zai ji kunyar yayi bayanin haka ba inna Allah la yastahi an yadriba masalan la ba'udatan ma fawqa in su suna ganin abin kunya ne a ce an buga misali da sauro ko abin da yake saman sauro a kankanci ko kuma yake saman sauro a girma Allah baya jin kunya ya buga misali da shi to ne na na ummu sulaim Allah ana ta shimfiɗa ta yi shimfiɗa ne domin me kada a ji abin da za ta yi tambaya kansa ya zama wani abu ne wanda yake kumbara abin da kila ake jin kunya ya kamata a yi tambaya kansa ba kuma da wannan shimfiɗa da ta yi to bata ita ba sai da wasu daga cikin mata kamar yadda za mu gani sai da basu ji daɗin tambayar da ta yi ba to ga tambayar ta فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت شم شيء واجدين وان كان جنبا إذا في مفركي إذا في مفركي تنا تا وانا نمجي نتارا وادا إتا kamar yadda namiji ya kasance yana mafarki yana tarawa da wata shin idan haka ya faru da ita za ta yi wanka wannan wani abu ne da kila za a ce akwai kunya a cikinsa ba a son a ji shi haka kwalo-kwalo فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مأتي صلى الله عليه وسلم يبات أمتا يتي إذا رأت الماء إذا تقوى إذا تقوى أقبنت يا بتو تو ونينا نونة وذاتي وانكا فغطت أم سلمة رضي الله عنها تعني وجهها لنا أم سلمة ما تغمن ذا الله صلى الله عليه وسلم تجوانا تنبير حكا كي تجأ بني ونقصه قصه فغطت وجهها سيتي هكا سيتي رفا فسكت واتو بتجدا انت بيدنا لأم سليم رضي الله عنها تيبا جد وجسن شنفتة تيجي شيء إن الله لا يتحي من الحق وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة يا رأي سنة الله دا ماما تنعيم مفرق لا نمو سنة ما ذات تيجوا سنة سنة سنة دا ماما تنايم مفرق إتنا نمجنا تارا دا إتنا ba ce mai nuki manzo su mai ce yi mana ya aka yi baki san wannan ba ai mai nuki da ma dai hannunki kasa ha wani duha idan ba ta mafarki to ya za a yi haɗanta ya kama da ita wani zubin sai a haife shi sai a ce uwar shi ya fito ta aiki ko ba ka ake cewa ba ko kuma a ce ai tana da ƙarfin kowa tana da ƙarfin kurwa duk ƴaƴanta ita suke biyowa ko ba ka haushi ke cewa ba to shi ne wannan to hadisi kenan a cikin hadisin na na ummu sulaim radiyallahu anha ta zo ta tambaya bata ji kunya ba abinda wasu suke ganin abin kunya ne a irin tambayar ita kuma sai ta zo sai ta tambaya a gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai ce abin da ta yi ba daidai bane ya ma ba ta amsa kenan hadisin yana karantar da mu a neman ilimi sai mutum ya jira ya cire jin kunyar abin da yake ganin mutane ba za su ji daɗi ba idan ya tambaya sai ya cire jin wannan abin a zuciyar shi ya tambaya shi iyaka akwai takayi ita ma a nan sakayi ta yi ai cewa ta idahiyya hasalanat ka ga ta ce ne ba ha idza ra'ati mananiha anna ahadan ba ta ce launi idza ra'ati launiha anna ahadan yaqauha ba ba ta ce ba sai ta ce ne idza hiya ihtalamat in ta mafarki ha mafarki mutum zai mafarki yana aljanna kuma haka bane mutum zai yi mafarki ya zama shugaban ƙasa ta ga ba wannan ana ba da labarin shayi abin kunya ne to amma ihtilam da take nufi nan wani ihtilam take nufi tana nufin ay annaha ra'at fi manamiha anna rajulan yaqaha aw yujami'uha tana nufin cewa mafarkin da ta yi ba wai mafarkin da kake tsammani ba irin mafarkin da ake yin an kwanta kawai shi a'a mafarki sai wancan mai ma'anar cewa ta kwanta sai ta ga wani yana tarawa da ita kaga wannan abun abun abu ta yi ta kai to shi ne wannan al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi yace wa qad taqaddama ya gabata an al-haya min al-iman a cikin kitabul iman kitab din da ke kafin wannan an tabbatar mana cewa lalle kunya tana cikin imani haka ne ko hadisi ne ma innal haya min imani wa huwa ash-shari'u alladhi yaqaw ala wajhi al ijlal wal ihtiram lil akabir abinda ake nufi da kunya na cikin imani shine wannan kunyar da take ta shari'a ta hanyar fuskar girmama da ba da daraja ga manya kunya daga cin ma'anonin kunya kenan domin ai abu ne mara kyau a ce karami ya zo ya raina manya shi ya sa in mun karami ya abin da ba daidai ba ga manya sai a ce ne sai a ce yi rashin kunya yi rashin kunya sannan yin taɓawuli wato nuna isa da da kaggaya maganganu ko wuce gona da iri hakkin manya yana ɗaya daga cin abin abin Allah wajen rai ba a san shi a ce ga wani wanda yake wani ya girme shi amma ba zai je jin shayin shi zai gaggaya masa duk magana ta fito a bakinsa kaga rashin kunya ne walaysa huwa bi haya'in shar'iyya sai ce wa huwa mahmudu wannan kunyar abai ya ce wa amma ma yaqa'u sababan li tarki amrin shar'iyyin fa huwa madmum amma duk kunyar da za ta sa mutum ya bar wani abu da shari'a ta ce a yi to wannan kuma ta zama a bar zargi ba kunya ce wata shari'a ke so duk kunyar da za ta sa mutum ya bar wani abu wanda shari'a ta ce a yi shari'a ta tabbatar da a yi wannan abin sai mutum ya ce shi yana jin kunya ya yi wannan kunyar ta shi ba kunya ba ce ta shari'a Allah baya son wannan kunyar ta ta kunyar da ake so ita ce wacce shari'a ta yadda da ita wadda ba za ta haifar da sauya wani abu daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ko manzon sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar ba amma duk kunyar da za ta sa ka kauye ko ka yin abin da aka umarce ka ka yi a shar'ance to wannan kunyar ta zama al-haya'ul mazmum kunya ce a bakar ba a san in ji al-imam ibn hajar wa inna ma huwa dha'fun wa mahanatun kai a ka'ida ma bai kamata a kira ta kunya ba sunan ta dha'fun rauni wa mahana da walakantar da kai abin da ya kamata ka nema na sani sai ka ce ya kai kana jin kunya ba ka son a gane ciki haka abin da zai zama cutarwa ce ga rayuwarka ta lafiyar jikinka sai ka ce sai ba za ka iya zuwa ka likita bayani ba saboda kana jin kunya shi ma mazmu domin zuwa ka je ka faɗa ma likita matsalar ka ce kamar da neman ilimi kamar da neman ilimi domin nan ma shi ma me kake yi a listifta utsibbi kake yi kana neman fatawa ne a likitanci to sai ya zama kai sai ka ce kana jin kunya wani abu ba za ka iya ma likita bayani ba to irin wannan kunya ba a huwa al وهو bi qawli mujahidin wannan shine abinda al-Imam Mujahid ibn Jabr yake faɗa kaman yadda aka ruwaito al-Imam Abu Nu'aym ya ruwaito masa wannan magana tasa a cikin littafin Sahihatul Awliya wa Tabaqatul Ashiya da sanadi sahihi sannan al'imam ibn abdulbarni shi ma ya ambaci wannan magana a cikin eh, jami'u bayanin ilmi wa hafli cewa mutum biyu ba sa samun ilimi da mustahin da mustaqbil mutumin da yake jin kunya shi yana jin kunya a ce a dama wani bai san wannan ba ko kuma yana jin in yi wannan tambayar zai ga kamar mutane za a ce ai bai kamata ya tambayar ba to ba zai sami ilimi ba وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعلم كما الإمام مجاهد ينا إنجزع الماجري طالبي شيوا تشري مكان في جرمان كي تشري مكان سروني أو جني من إلي إن كذو ذاك يعني إلي ميتي كاتر وإلا سفوفون قدابيو تشري جرمان كي mai girman kai yakan tsaya ne a alif yadda alif din yake idan mutum ya ce girman kai zai a neman ilimi to ba zai wuce alif ba alif saboda girman kan shi ya tsaya a tsaye kan shi kenan sai aka kyale shi bai da dugu bai da dugu ko a sama ko a kasa, haka aka kyale shi alu alu shi ke to in mutum ya zama Kaddiri, to kaman alu zai zama ba zai wuce alu din ba kuma haka kunya mutum ya rike jin cewa ni yanzu in ne wannan tambayar ai za a ga wani iri a'a abinda baka gane ba kai tambaya amma babu laifi ko abinda ake so shine kai ma tambayar kwaskwari ba in ko ba yadda za ka yi sai ta faɗe ta yadda take to ka yi shimfiɗa kamar yadda muka gana na ummu sulaim radiyallahu anha sai da ta yi shimfiɗa ta ce inna Allah la yastahi min al-haqq kada wani ya zarge ni dan Allah kamar haka take cewa don Allah a wannan majalisin kan wani ya zarge ni tambayar da zan yi ta rashin kunya amma ni ga abin da ke damuna ina son in san hukuncinsa kuma kaga wannan ƙarfin hali da ta yi sai ya zama ya amfanar da al'umma wannan tambayar da sai ga shi muna karantawa fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kuma haka za a ci gaba da karantawa har zuwa lokacin da Allah zai naɗa kasa to kaga shine wannan amma wanda ya ji kunya shikenan yace bari ya bar tambayar shi a cikin zuciyar shi shi ba zai iya tambaya ba to shikenan sai ya zauna da jahilci ba zai taɓa samun ilimi ba wannan hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi da wasu da tuzza kamar yadda muka san al'ada al-Imam Ibn al-Imam Muslim yakan tattaro hadisi da baki ɗaya ya faɗe shi da abin da ya faru sannan idan yana da wasu lafuzza dai ya ambace shi a waje ɗaya anas radiyallahu anhu shine riwaya a cikin sahih muslim yace ja'at ummu sulaimin ila rasulillahi sallam na na ummu sulaim ta zo wajen manzo Allah sama wato ita dai wannan ummu sulaim din da na na ummu sulaim ta ba mu labari anan ta ne shi anas yake ba mu labari fa qalat lahu sai ta ce ya ma'aikin Allah ta ce ma manzo Allah sama wa Aisha tu indahu na na Aisha na wurin ga nan na Aisha aka ce a wata riwaya kuma na na ummu salama ya rasulullah ya ma'aikin Allah almar'atu tara ma yarghadu fil manam mace ta ga abin da namiji yake gani a bacci tara min nafsiha ma yarghadu bi nafsihi sai ta ga abin da namiji yake gani a baccinsa kaga nan ma ai sai sakai ah, namiji yana ganin mana yana mafarkin cewa gashi aljanna ko ya mafarki ya ce gashi a a gidan shugaban kasa ko gashi a Lagos ko gashi a Makka yana haji ko duk ba yana yi ba kaga ma ta yi tsaye amma dai su waɗanda suke magana da su sun san abin da suke ci cewa ba irin wai mafarkin mutum ya shi aljanna ba ne a wannan dai abu da namiji yake gani makalar aisha da na aisha ta ji wannan tambayar sai ta ce ya umma sulaimin fadahtin nisa. ce musulunci kun ya samata fadahtin nisa kun ya samata ka gani ko duk da wacce shimfiɗa da ta yi ta rifafiya menu ke ce Allah ya sa hannun ke kasa ya rage idan kai abin da ba daidai ba sai ce ta rifafiya menu ta rifafiya menu du'a'un ala al-mar'i la yurja wuqu'uhu alayhi addu'a ce mummuna ake ma mutum amma ba a san abin da faru amma ana nuna abin da ya yi haske ne ba sai ba larabe sai ce tari taribat ya nino ko kuma yake taribat ya da taribat ya da duka biyu taribat ya nino Allah ya sa hannun ka ya shafi kasa in mutum ya shafi hannun shi ya shafi kasa kaga ai an samu damuwa ko alal akalla ka ce mutum ya faɗi ke ana ma mutum addu'a cewa ya faɗi kasa فقالت لعائشة سيتشي منا نائشة بل أنت فتربت يمينك في آه هذه بتيديك ينجينا أنا إنجينا أنا أم مسلم فمن ظن ذلك سلم كيسي منا نائشة yace bal an ki fa tabbat yaminu ke ce ba ita ba sai dai ce ta yi ta dai ke ce kike gani na'am ga amsa ke fal taghtasil ya umma sulaymin idza ra'at zaka manzo su ne ce ke un um musulun idan mace ta ga abin da namiji yake gani a cikin bacci to ta je ta yi Ka ga a wannan riwaya an ce na na aisha ce na na aisha ce a wajen ba a faɗi un um musulun ba to a wata riwaya kuma daga anas un musulun bin haddathat na na un um musulun da kanta ta ba da labari annaha sa'alat nabiyyallahi sallallahu alaihi wasallam cewa ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati tara fi manamiha ma yarghadu a game da mace ta ga abin da namiji yake gani a cikin bacci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'at zalika al mar'atu fantaghtasil idan mace ta ga haka to sai wanka fa qalat ummu sulaim riwayar sai aka ce sai ummu sulaim tace wastahayitu min zalik sai na ji kunya da ne tambayar kuma manzon su sai ba da amsa shi na ji kunya qalat sai ta ce wa ya kunu hada to haka na faruwa fa qala nabiyullahi ta sama na'am E, haka na faruwa fa min aina yakunu shabahu idan mace ba ta mafarki cewa namiji yana tarawa da ita ya ake yi har ya zama wani zubin ɗaya kama da ita inna ma ar-rajul ghalizun abyad sai mansur ya ƙara bayani sai ce ruwan namiji maniyin namiji ghalizun abyad yana da kauri kuma abyad fari wa ma al-mar'ati ratiqun shi kuma ruwan mace wanda yake fito mata lokacin sha'awa to raqiqun asfar shi kuma yana da yauki kuma bai da kauri sannan asfar yana zuwa ne a matsayin ruwan kwa ruwan kwai famin ayyihi ma ala duk wanda ya zama shi ya fara shiga mahaifa aw sabaqa ko ya riga ya kunu minhu shabahu sai ya zama ɗaya kama da shi idan ta idan ruwan mace ya fara zuwa mahaifa to sai ka yaro ya kama da mamarsa in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan kuma ruwan namiji ne ya fara tafiya mahaifa to sai yaro ya kama da mahaifinsa kun ga an samu sani ilmoma da yawa sakamakon tambayar da zanen musulun ta fai to a wannan hadisin an ce faƙalar un musulun wasu hayayi na na un musulun sai ta ce sai na ji kunya Al'imamin nauyi ke ce haka za fi usul duk kusan nusa kwafi kwafin sahihu muslim haka ya zo da sunan un musulun وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ وأنه غير في بعض النسخ فجعل فقالت أم سلمة يتشدم في ونشي حقي أما كما أوتا نسخة ونقبل في أكثر فقالت أم سلمة واستعيت kunga wannan fasara wannan shi ya fi dacewa da abin da ya zo a littafin cewa ba un musulun ɗin ba ta ji kunya kuma sai tambaya ta ce haka na kasancewa a ummu salama ce matar manzal sama da take wada, to amma da ummu sulai da ummu salama kaga sunan ya kama ummu sulai ummu salama to kila cikin waɗanda suka kwafa sahihu muslim ne tun asali sai ya zama wani da ya tashi kwafa sai rubuta faqalat ummu sulaimin maimakon ya ce faqalat ummu salama mun gane so da kananan musalama ita ce ta ji kunya ta ce haka na kasancewa to kunga shi ne wannan sannan kuma a wata riwaya an ce al'imam na na aisha radiyallahu na haji a wajen ita ce ta ji kunya to shi ne al'imamun nawawi sai yake cewa wa yahtaju anna ta, wa un salama ta jami'an an karata alaiha duk zai iya ɗauka cewa da na na da na na ummu salama yakinin su ba su ji daɗin abin da ummu sulaim ta zo ta tambaya kanta kaga an haɗa riwayoyi kenan riwayar da aka faɗi na na Aisha wato na na Aisha ma bata ji daɗi ba riwayar da aka faɗi na na Ummu Salama na na Ummu Salama ma bata ji daɗi ba duk suna wajen tun da gaban manzo Allah ta salama manzo Allah sama kuma ake matambaya haka shine wannan duk da ya ce malaman hadisi da yawa sun tafi kan cewa na na ummu salama ce ita ce kawai haka bai faru wata ba amma dai duk zai iya dauka kuma wannan shine fa kuma ta dauka cewa da na na da na na ummu salama su basu ji dadin abin da tambayar da na na ummu sulaim ta zo da ita ba cewa hal alal mar'ati min ghusl ilahi ya talabat to kun ga shine wannan hadisin kamar yadda muka faɗi babban darasin da yake karanta da mu halaccin yin tambaya a game da ababen da ake jin kunya game da su to ɗalibin ilimi kai ya ji kunya ya tambaya iyaka ana son shi ya iyaka bakin ƙoƙarin su ya sakaye ya sakaye domin ƙur'ani yana koyar da mu sakaye in ya tashi shi aula mastumun nisa'a aw lamastumun nisa har ya zama malaman tafsiri sai su saɓani. lamastum shin ana nufin daga lamsu ne ku shafi mata sai ya zama su suna cewa idan mutum ya shafi mace ya yi alwala alwala shi ta kare aw lamastumun nisaa lamasa mulamasa sai su ce alwada ake nufi saduwa ake nufi amma qur'ani sai ya sa kai domin ya koya mana kada mu rika faɗin lafizan da za su zama an ji ba a ji daɗi ba a kamakon abin da muka faɗi ko kowane yare suna da wannan fikihun hadisin akwai fikihu da yawa fikihu na farko an na ta'alima ahkam shari'a yashmalu dhakara wal unsa ko yadda hukuncin hukuncen shari'a ya kunsun kunshi namiji da mace ana bukatar namiji ya san hukunce hukunce mace ma ta sani hadisin ya karantar da mu haka dana na ummu muslim ta zo tana tambaya a game da hukunci hukunce irin waɗannan so da namiji ya koyi ilimi mace ma ta koya a shari'ar musulunci ba wanda aka sauke mawa a ce matar ka ta tura ta makaranta ba ta zuwa makarantar matan aure kai kuma babu makarantar mazan aure in ma an kafa ta rushe a jikin da namiji da mace wajibi a musulunci su san abin da za su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi saban Allah ne namiji ya zauna baya koyon ilimi saban Allah ne mace ta zauna ba ta koyin ilimi فكه الذي عناية النبي صلى al عليه ala بتعليم ma kana alayhi al-amru qabla al-islam fi في al-umam wannan hadisin yana karantar da mu yadda manzon sama yake kula da karantar da mata saɓanin ne saɓanin abin al'amarin yake kansa kafin zuwan musulunci a duk al'ummatan duka al'ummatan duniya kafin zuwan manzala sama ba a san a karantar da mace ba karantar da mace wani abu ne na laifi ba a karantar da ita ya za a ce a koya ma mace karatu in aka koya mata karatu shi kenan za ta zama wayayya in ta zama wayayya shi kenan ba za a juya ta yadda ake so a juya ta ba domin kafin zuwan musulunci kowannen da ya sani mata matsayinsu bai wuce matsayin akuyoyi ba bai wuce matsayin akuyoyi ba sai dai ya kama da matsayinsu domin gaje ta ake ya allazina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karhan gashi na qur'ani na faɗa mana ya ku waɗanda kuka imani ba ya halasta ku ce sai kun gaji mata dole idan mutum matar baban shi ya mutu yana da mata to sai a kasa matan idan yana da kanni ba kacin su ɗaya ba to abin da za a yi kawai shine sai uwar waccan a ba wancan uwar waccan kuma a ba wancan shi dai ba za a ba shi uwar shi ba suna da wannan kawai cin duk da lalace wasu amma suna da wannan kawai cin ba za a ba mutum uwar shi ya gaji uwar shi ba amma zai gaji abokiyar zaman uwarta haka ake shi ma kuma shi tana shan wajen wancan ainihin shi da kowace haka suke gadon su ake yadda ake kasa riguna ake shi awakai haka ake yi manzo Allah ta sama yazo ya ba su wannan Allah ba ita ke ba su wannan matsayin kuma ka illa rahmatan lil alamin to daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki ta aiko ma aiki sallallahu alaihi wasallama waɗanda wannan tajallat hadihi rahmatu fi hayatin ne a rayuwar mata rahaman manzon Allah sama ta fito fili kana iya cewa ta fi fitowa fili fiye da sauran sauran rayuwa karantar da su a ba su ilimi sai gashi ana samu malamai suna lissafa a zamanin manzo Allah sama mata waɗanda aka san su hafizat ne mahaddata alqur'ani kafin annabi sama ya rasu sun kai 36 haka al-Imam Suyuti lissafo su a cikin alfiyarsa sun kai su 36 mata waɗanda suka zama malamai suka zama masana mahaddata qur'ani sannan aka zo ana magana hadisi ka san ba yadda za a ka lissafa mutum uku biyar ba kai faɗi na Aisha radiyallahu anha ba wasu ma suna ganin ita ce lamba ta biyu in ka ce Abu Hurairah sai ita hakan aka dawo abin da ya shafi ɓangaren fito. kankat suna zuwa su je su je su nemo fatawa wajenta manya-manyan sahabbai jigajigai sahabban mazal sama suna zuwa wajen da na Aisha radiyallahu anha su dukuta ki tambaya a game da abu na ilimi abin da ya shafi fikir. kaji duk wannan rahama annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah madaukakin sarki ya ba mu kyautarta innama ana rahmatun muhda Allah ce ni rahama ce wacce Allah madaukakin sarki ya ba ku ita kyauta to mata da da mata da ake yi a yanzu sun sani su masu zuga sun san kariya suke abinda suke bukatar a wajen su shine su zama lalatacce. ba wani abin da ake neman matan zamanin nan su zama fiye da zama lalatata shi watsi da hijabi shi watsi da hishma abubuwa na kunya da mutunci shi su fito ha maza ha mata yadda namiji zai fita tun karfe bakwai ko karfe shida ita ma ta fita su zo suna gogoriyar abin nan tana mishi tsitsi a mota shi ma yana mata tsitsi a mota shi ke ba shi bane abin da kowa yake ake bukata a yi ake ta zuga su kuma suke jin wannan kuguguwar iblis ɗin suke yadda da matan bakaken fata da bakaken da larabawa an ziga su an ce su fito su fito kawai ha maza ha mata su yi gogoriyo da namiji su kafa ƙungiyoyin mata kuma an san inda ake cutar da su amma ba za a yi magana ba har yau din nan a kasar nan akwai kabilar da idan yau mijin mace ya mutu to to to sai an wanke in aka wanke gawa sai ta sha ruwan wankan gawan shi har yanzu ana ta tsibikin ana marasa wannan al'adar a kasan nan kuma an san an san masu ba su gaji ba ba su tuba ba dole sai ta sha ruwan wankan sa domin a tabbatar da ba a ta kashe shi ba a ƙasar na ana ma ba wanda yake magana sai mata masu hijabi a ce su daina sa hijab kar su sa hijab kasu su sa kai su fito kowa ya ganzu shi kenan sun zama sun zama sun zama ƙwararren kwai to shi ne wannan halin da ake ciki Allah shi kyauta manzo Allah sama shi ne mutum na farko a duniya a tarihi da ya fito da mata ya ba su 'yanci na ilimi kafin zuwansu cewa ake malin nisa'i walil imalati wal khitabati wal kitaba hada lana wa lahunna minna an yabitna ala al janaba ce mata ka ku koya musu kudu ba ka ku koya musu rubutu ka ku koya musu wani abu da za su yi na aiki mai kyau kawai abin da za a yi shine kullum ku kwanta da su su tashi da safe suna da janaba shi kenan aikinsu. haka da ake ce ma mace amma sai ga shi mace ta zo ta samu daraja ta zama malama ta zama mai ilimi tana da kima Aisha ba tana zaune fa za ta bada fatawa tana son za ta ji a masallacin maza sama ga ɗakin ta ga masallaci ha ta fiki tana cikin ɗakin ta tana nazari ko tana karatun alƙur'ani sai ta ji ibnu umar ya bada fatawa tana gama sai ta ce a kira mata shi ko abu huraira ko makamantansu ce kai ne ta ce kaza ce eh, ba haka ba ka yi kuskure ba haka bane manzo Allah su sama ga abin da yake ga abin da yake ga abin da yake su ma suna zaune suna fata suna zaune a masallaci manzo an zagaye su dalibai fanni sai a musu tambaya sai ce ku je ku tambayi na Aisha radiyallahu hiya a'lamu bi zalika minna ta fi mu sanin haka al-imam az-zarkashi rahmatullahi alayhi ya tara waɗannan matsalolin الصحابة لإيغاد ما استدركته عائشة على الصحابة تارى مجلد إلا سيد يوتشم فلا ميضي شعوى سيد يقافل لنا نائش فللولي قداء أربعين والدقاب وتم wata mace a duniya da ta tarayya da ita a sannan sai kuma ya ci gaba da bayanin yararrakin da na da rabi Allah an ha ci na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa kage shine wannan darasi na uku anna ala sa'ili an yuqaddima qabla su'alihi bi shay'in yuziru ma qad yatawahhamuhu as-sami'un min adam al-haya'i fi su'ali idan za a yi tambaya da mutum zai tambaya ya san a cikin tambayarsa akwai abin da zai sa a ji kamar bai yi daidai ba to ana buƙatar ya zama yin shimfiɗa ga wannan tambayar tasa domin ya kawar ma masu saurare irin wannan tunanin da za su yi a zuciyarsu kamar yadda na ummu sulaim ta ce inna allah la yastahi min al haqq kaga sai ta shimfida fa hal ala al-mar'ati min ghusl idha hiya ihtalat kun ana bukatar wannan saboda kakka zo kai wuru kuwa ki ya haka dukkan da a kai shimfida wannan shimfida ta ka fara ta ta fara ta ba allura za ka yi sai ka ɗan shashafa wajen yadda wajen zai laushi ta yadda an tsira to ba za a ji zafi da yawa ba فكه نهد وجوب السؤال عما استشكل على المرء المسلم واجبي للمسلمين يتنبع عن أبن بيجاني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ku tambayi ma'abota sani idan ku ba ku sani ba in ba ka san abu tambaya mutane mataki hudu ne akwai alim akwai muta'allim akwai sa'i, akwai muslimu ka zama na biyar ka halika in ka zama na biyar za ka zama alhaki, lam takun aliman wa lam takun muta'alliman wa lam takun sa'ilan wa lam takun mustami'an kai ba malami ba kai ba ɗalibi mai zuwa ya buɗe littafi ba kai ba mai tambaya ba kai ba mai karatu ba ba ba mai sauraron karatu ba to kai a ina kake fi makunta kai a ne kake to shine fala takun khamisan fa tahlik ka zama na biyar sai ka zama halakakki kaga aliman kun aliman aw muta'alliman aw sa'ilan aw mustami'an to khamisan shine mai halika wala kun halikan ka zama halakakki ba malami ba ba ɗalibi ba ba kuma tambaya yake ba sannan baya sauraron karatu wannan halakakke kenan bai da amfani a rayuwa to mutum ya tambaya wannan qur'ani ne ya bada umarni fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun wa ma qashadza anka sai duk abin da ya bai fito maka fili ba kai tambaya kansa hmm? sannan fikihu na biyar أن haya'a mazmumun في طلب العلم kunya a bar zargi ce a neman ilimi ba a son ka ji kunyan neman ilimi kai tambaya abin da ka gane ba ko da ana ganin wannan abin abin kunya ne kai tambaya kan da ka gane abin kunya shine a ce ba ka san shi ba fikihu na shida annal ta tahtalimu kama yahtalimu ar-rajulu mace za ta iya mafarki kamar yadda namiji yake mafarki amma za mu ji ba duka mata suke mafarki ba ba duka mata suke mafarki ba ne mazan da ma ba su mafarki ko amma dai macen tana yi ga shi hadisi ya tabbatar su sama ya ce mace tana yin mafarki kamar da namiji yake mafarki na bakwai annal maqatima an kama kana lirrajuli mace tana da ruwa kamar yadda namiji yake da shi akwai bincike na likitoci wasu na zamani wanda suke ganin wai ba ta da shi sai dai kwayaye take da su zalika mablaghuhum min al-ilm ya ka abin da suka gani ke nasu ilmuhum qasirun ba komai suke iya ganowa ba yanzu cututtuka nan guda nawa ne wanda ba su da ba su da maganin su shi yasa daga cikin hauka ɗauka cewa ilimin shi ne ilimi wanda da yawa abin da ake koyar da mutane a boko ce na hauka cewa wanda bai yi irin haka ba to ba mai ilimi ba ne a hauka ke na wannan ka shiga hauka da hutu wannan asasi ne da ke nuna cewa ba kai karatu ba a'a injiniya profesa na mota ya karanci abin shi a takarda ma yana yin abubuwan shi aikace bai hana wani bakaniken da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ya jujjuya mashi mota ta abin da bai taɓa sanin abin da ake cikin motar ba ilimi ne na Allah Me maganin gargajiya zai iya ba da maganin da likita bai bada ba a yadda da wannan idan duniya ta yadda da wannan to za ta zauna lafiya na yadda ni iyaka abin da na sani shi na sani amma kan in kora cewa wani kuma ya san abin da ban sani ba in ka kora cewa wani zai iya sanin abin da kai baka sani ba to ka shiga hauka kwata kwata baka san abin da ake ce mai ilimi ba ke ba akwai ilimi Allah ya baza shi da yawa ta ba ku labarin na sha ba ku labarin malam abokan malam aminu kano rahmatullahi alai a cikin littafin sa hikayoyin kaifafa zukata ya kawo ni labari ɗari jiddan jiddan ce an zo za a shiga kwale-kwale jirgin ruwa hadda profesa profesa na jami'a da manya-manyan takaddun shi fayil-fayil cike da takaddu da rubuce-rubuce shi kenan ya shiga a ce a kawo kudin jirgin ruwa ya ɗauko jirgin kudi ya bada nawa ne aka bada mai fito ya ci gaba da fito can ana tafiya sai ce kai mai fito ka a ciki ba mai fito ya ce mai ya ce baka sai rasit ba ya ce wala ban san rasit ba ya ce hala baka yi boko ba ne ya ce wala ban yi boko ba ya ce hmm. ce baka yi boko ba wannan zamanin ya ce ka a banza ka mutu a banza ya fito ya shanye ta kaga wannan maganar ka a banza ka mutu a banza hanya wannan maganar za a faɗa mai hankali ya ji daɗi shi ke ne shan a sirra yusuf fi nafsi wa lam yubdi ala haka ci gaba da tafiya ana cikin tafiya can kawai ke ke kuce kishi kawai igiyoyin ruwa suka fara rigima shi ke nan sai mai fito ya dakata zai iya ba yana yi yana yi ruwa na ya buga can sai jama'a Allah ya aiko da bala'i so da haka kowa tashi kishe shi ni ma na tabbatar da yanzu a tsara jirgin wannan zai to daga kowa ta shi da fice shi shi fito ya fara tsalla kamar kwado tsimbili kamar kifi ya fada kawai ya fara iyo ya gaya zai iya tsallaka ya fi gaba kowa a shi ya iya ruwa a cikin jirgin na amma banda da farfesa dutse ya fi shi muhimmanci a cikin ruwa a'a mai kwale-kwale shi ne na ƙarshe suka taya kowa tsumbul kawai kowa a kawai kamar kifaye kowa na ta yi tashi tana fushe shi sai aka bar daga farfesa sai mai fito wanda aka ce mishi ya rayu a banza ya mutu a banza shi kenan farfesa ciki idon shi ya kwakulo ga takaddun shi nan ya za a yi yanzu ya ce ah, a ka iya ruwa ba ne sai ya ce to na ni ban iya gobe to karaye a banza ka mutu a banza shi ne tsumbula ya shige ruwa shi ke ne ba farfesa farfesa ruwa ya zo ya halaka shi a banza to shi ne wannan abin da ba mu da wannan tuna ba mu da wannan wayewa kashare na dan adam sai ba ka mamaki cewa kai kana da wani ilimi kawai shi ke na sai ka ɗauka cewa duk wanda ilimin ba naka ba ba ilimi ba ne in musulmai suka zama suna da wannan waye wata ba su ga abinda addini ne ke kan da mu ce ka yadda cewa kana da ilimi wani ma kuma Allah ya raba ilimi ma da yawa abinda ka sani wani yana nan ya san dubbannin su kuma zai iya taimakon ka to shine wannan so da mace tana da ruwa a musulunci ya tabbatar da tana da shi ko da likitoci ba su gano ba akwai shi ke abin da ya kamata a yi su yi su ce su ba su gani ba su kula sai su bashi su sa shi a cikin bahati su ci gaba da bincikensu wanda suka faɗi haka na takwas annahu أنه كما أنه بماعي ya ta يتكون الجليل da ruwan namiji da ruwan mace ne Allah yake haɗawa sai ya sai sai sai halicci ɗan adam shine ake ce mishi an-nutfatul amshaj inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira malamai suka ce an-nutfatul amshaj ibaratun an ikhtilafi ma'in rajuli wa ma'in mar'a in aka ce an nutfatul amshad shine da ruwan namiji da ruwan mace sai Allah madaukaki sai ya galwaya su ya takuɗa su su je su zauna a cikin mahaifar mace in suka zauna a cikin mahaifar mace mudda kwana arba'in daga nan sai su zama mai sai su zama alaka ikra bisu rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq alaq kenan gudan jini kwana arba'in ka kwana tamanin kenan sannan kuma daga nan sai ya zama mai sai ya zama mudgha sai ya zama tsoka wannan tsoka ita ce in ka kalla aka sa a cikin magani maganin dubabban madugun da na asibiti sai nuna maka idan namiji ne za a haifa a wannan lokacin Allah ya kaddara sai a ganshi ya zama kaman kaman kwado in ko mace ce sai a ganshi kamar gwaderi eh, san gwaderi ko to shine to daga wannan ruwan ne ake sabu wannan miji da ruwan mace ake haɗawa Allah yake haɗawa a cikin hikimarsa sai ya sai ya halici ɗan adam sai ɗan adam kuma ya fito yana girman kai jiji da kai tsiya shi ne fatan na tara anna lihtilama kunu fi ba'd an-nisa'i duna ba'd mafarkin wasu wasu mata suna yi wasu ba su yi kaga nan ummu salama ita bata san ana ba ga ta da tijuwa tana da tana da jikoki a lokacin amma bata san mace na mafarki ba kaga ita bata yi kenan so da kama wasu na yi wasu ba ta yi نقوم جواز استعمال عبارة تربت يمينك وهي من الألفاظ التي تطلق عند الجنس ولا يراد بها ظاهرها يا هل أنت عايز ممتن ko a ce تربت يداك kalma ce kuma da ake amfani da ita domin tsawatarwa nuna abin da mutum ne ba daidai ba ne shi ne sai a faɗa haka sai shi ce siya yaminu kamar can eh, hadisin tunkahul mar'atu li arba'in ko limaliha ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك malamai suka ce takdirin fassar bi za ki dini illa tasar bi a taribat ya da idan ka tashi za ka yi aure to ka kalli addini sauran ukun su biyo bayan idan baka bi addini ba ta riba ce meno to za ka je ka auri matar da za ta zama maka bala'i ko ka guje-guje da ita eh, tana ka shigo kana ta ba ka shigo ba hmm? Allah na sha ɗaya wujubul ghusli min al ashe abin nan mafarki ɗaya daga cikin nau'ukan janaba saboda idan mutum ya mafarki zai yi wanka idan mutum ya mafarki yana tarawa da wata kuma ya gama yin ya fito masa to shi ma zai yi wanka amma idan bai gama yin yi ba ko namiji ne ko mace ba wanka a kansu wanda ai sanannen abu ne ko na sha biyu hirsu sahabati ala tafaqquhi fi din yadda sahabbai suke da kwaɗayin kullum burin su ya za su fahimci addinin Allah su babban abu ke me halal ne haram su sani kuma su aikata ya ake bauta ma Allah me zai iya kata musu bautar su menene zai inganta musu bautar su kullum abin da suke so ke sahabbai ba burin su ya za a yi duniya su ta kyau kawai shi ne abin ya za su inganta fahimtar addini shi rayuwar su ta kyau ta yi daɗi to Allah ya taimake mu wannan shine karshen karshen wannan eh, abin nan karshen wannan karatu namu na yau Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sallallahu baraka ala وسلم muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وأصحابه ta haka ake wani zuwan ga mutum ya tambaya to bai san abu bane ya ce wai assalamu alaikum Allah kara wa malin lafiya da imani amin tambaya ta farko don Allah ina son malin yin tsarin bayani akan addu'a bayan sallar farilla domin akwai wanda ya ce min ba a daga hannu a yi addu'a bayan sallar farilla to wannan mas'ala ce da malamai suka yi sabani a kanta wasu suna ganin ba a yin addu'a an kasa addu'a gida biyu akwai du'a'u mas'alatin akwai du'a'u ibada du'a'u mas'ala mutum ya roƙi Allah ce Allah yi min kaza Allah ban kaza ko ita ce ake ce mata du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada ita kuma ita ce addu'a ta yaban Allah addu'a ta kuzu ta girmama Allah to sai wasu suka ce ba a yin kowace addu'a bayan an gama sallar farilla sai du'a'u ibada mazhabin farko ce mazhabi na biyu suka ce ai ana yin addu'a kowace iri amma ba a ɗaga hannu hujjarsu suka ce babu wani asari ko hadisi sahihi da aka ce maza sama ya ɗaga hannun bayan ya sallah ta uku mazhaba ta uku ita ce mazhabar da ke cewa ya halatta a kowace addu'a kuma ya halatta a daga hannu domin daga hannu asali ana yin sa in za a yi sallah in za a yi alwali sai in za a yi addu'a to kana buƙatar in kana so ka ce ba za a yi ba to sai ka samu hani da ya zo ya ce ba za a yi ba to a nan an samu abin da ake ce ma sunna ta kiyaye amma idan babu dalilin da ya zo ce a waje kaza ba za a daga hannu a yi addu'a ba ba za a daga hannu ba to za a bashi a asali domin asalin shi ne ina jin kuna gane yaran asalin addu'a in za a yi manzo sama ya umarce mu in za mu yi addu'a mu daga hannu ya za a ce ba a daga hannu sai idan an samu nassi da ya ce ka a daga aure kaza an samu irin wannan eh da sama ya hana liman ranar juma'a yana hudu ba ya gama hudu ba daga hannu ya addu'a hadisi sahihi ya tabbata maza sama ya hana sannan sahabbai sun kasance kan hana junansu idan suka ga limami ya zo yana hudu ba ya daga hannu suna hana shi Kaga kagani ko kuma ya kasance wurin da za a yi addu'a ba zai iya yiwa daga hannu ba ko kace a kaman addu'a a sujada wane ne zai iya daga hannu a sujada yana addu'a a sujada a takaice ya halasta mutum ya gama addu'a ya gama sallah zai iya yin addu'a du'a'u ibada da du'a'u masala manzo saboda kansa ya karanta cikin addu'o'in da kake manzo sama ya cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik kuma ce ma mu'az yayi yace ya mu'az inni uhibbuk fala tad'a أن تقول ظهر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ والله إنا تنكر daga cikin soyayyar da nake maka ga wani abu da zan faɗa maka da amfani kada ka take kai wata sallah ba kai ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati to kaga wannan du'a ne du'a mas'ala Allahumma inni ba kana so Allah ya ma bane saboda ka ya halatta a du'a ibada ya halatta a du'a mas'ala sannan kuma ya halatta mutum ya daga hannu bayan ya gama idan zai yi sallah idan kai zai yi addu'a bayan ya gama sallar farilla domin asali a daga idan wani zai ce ka a daga to sai ya kawo dalilin da ya ce ba za a daga ba domin asali shine a daga mun gane cewa ba za a ɗaga ba sunna ce karkiya yanzu misali kudubobin manzo Allah sama da yake ranar juma'a kan me yake yi Eh? kan mimbar to sunna ce tarkiya a idi kuma ba za a yi ba ba za a yi ba ba zuwa ba a yin hudu ba a kan mimbari a ranar idi kaga shine malaman usulu su ce masa ne a sunnatu tarkiya abinda asali a wani wuri ana yin sa amma a wani wajen kuma sai aka ce ta ai to ya zama shine ake ce masa sunna tarkiya ina wani misalin sunna tarkiya din in aka zo masallaci kafin mutum ya zauna in ya shigo masallaci to ya raka'a biyu tahiyatul masjidi amma idan ya je idi fa kaga ba zai ba sunna tarkiyya idan za a tada sallah ba ana kama ba kafin kama ana ne ana kiran sallah a idi ba a yi a idi ya zama mai sunna tarkiyya to shine misalin sunna tarkiyya so da ana ɗaga hannu a kowace addu'a amma an hana daga hannu a lokacin liman an hana shi ya daga a lokacin da yake addu'a a kan mimbari ranar juma'a sai dai idan zai yi da'a ala kaumin ne in zai yi wata addu'a mai zafi to an halatta masa sai ya daga hannu ya zai daga hannu ɗaya zai daga yi eh, haka wasu kuma malamai suka ce yatsa zai daga sabbaba zai daga haka sai ya addu'a da kage liman rana ya haɗa a matsalin bane to abubuwa za su zo mun gane za a yi wata addu'a ce ta musamman za a aika da samfurin su kawo eh, so da ka gani amma haka nan kawai liman a zo za a yi sallah a yin an gama hudu ba ya gama hudu ba ya haka to bid'a sunna ce tarkiyya to da ba a nan ba ya halatta mutum zai yi addu'a ya daga hannu ina jin mun gane